biyo bayan arangamar da ya faru tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda a babban birnin tarayyar najeriya sufeta janar na 'yan sandan kasar dr kayode egbetekun ya umarci rundunar 'yan sandan birnin abuja da ta zakulo 'yan shi'ar da suka kashe musu jami'ai guda biyu da kuma raunata musu karin wasu guda uku tare da kona musu motocin aiki mai magana da yawon 'yan sandan abuja subritandan 'yan sanda josephine ade ta shaida min cewar tuntuni ma sun caccafke masu tattakin tun ma a wannan rana. A arrest. Haka. An yi arrest. A ranar ma mun yi arrest. Ok, kamar mutum ko kama? Mun yi arrestin din su da yawa. A ranar su za su kai wajen 75 haka. In za a iya tunawa a shekaran jiya ne aka samu hargitsi tsakanin 'yan shi'a masu yin tattaki da kuma 'yan sandan birnin Abuja inda 'yan sandan ke cewa 'yan shi'ar ne suka afka masu kamar yadda kakakin 'yan sandan ke mun karin bayani. to shi kenan kawai yan shiya din nan from norway suka fito suka fara atakin yaran mu da kone-konen motocin yan sandan mu da suke wurin nan sun kashe mana yara guda biyu guda uku suna nan a asibiti suna critical condition a nan asibiti ana kan duba su sannan kuma mun yi kame-kame a lokacin muka samu wannan news cp da kanshi ya yi deploying mutane shi ma ya je gurin mun yi kame kamin wayansu yan shiya din suna tare da mu yanzu muna kan investigating mu find out mu tambaya su gaya mana meye ne ya sa suka fito suka fara attacking yan sanda on provoke ba abin da muka musu haka kawai sun fito daga norway da mata da yara gaba daya sun fito da makamansu suna ta harbin suna kone-konen motoci suna attacking yan sanda a bangaren su 'yan shi'ar na cewar 'yan sandan ne suka kashe musu 'yan uwa a cewar abdullahi musa ɗaya daga cikin jagororin masu yin tattaki a bangaren 'yan shi'ar to mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba da haka su suka san wannan su suka san an san da za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu ban san da wannan ba ban gani ba na dai san an buɗe mana wuta an kashe mana mutane kuma an jika ta mutane mutane kuma an kwashi mutane kuma ɗan sanda a cikin al'umma yake ba fatan mu ya mutu ba amma masu kashe mu su ma watan wata rana za su haɗu da abin da ya fi karfin su kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan abujan ta kamo 'yan shi'ar da take zargi kimanin casa'in da bakwai kuma har yanzu tana ci gaba da kakkamo su. So su kuma wanda aka kama yanzu za ku kai su gaban kurkiyar Yes, we are, still uh, more arrests. Josephine Ade, kakakin 'yan sandan birnin Abuja. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.